To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu larin kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a insha Allahu wannan sanarwa ne a gurguje. Wannan bawan Allah da kuke gani iyalansa suka turo mana ya ɓace ya bar gida. gaskiya sun damu sosai. shi don Allah don annabi wanda ya gansa da shi kan kansa in ya gani don Allah iyayensa sun damu sosai ana neman sa ya bar gida amma mun tambaya yana da tabon hankali ne ko me ya faru ne insha Allah za mu ji fira kamun mu kira iyalansa wanda suka turo mana Kuji amma ga ɗan audio da suka fara yi mana kamu assalamu alaikum malam sarki ya gida ya sallah ina fatan kuna lafiya masha Allah a dan Allah wannan abokin namu ne ya fita a cikin ramadan ya yi tafiya ya je katolo benin kenan daga tashi yana zuwa borno state so a cikin mota tsakanin zuwa lagos zuwa maiduguri ba a gan shi ba har yau so shine muna so ka daura wannan akan platform naka kuma ka dan bayani kila akwai wanda ya gan shi in Allah ya kaddara za same shi eh barakallahu fik to jama'a da ke sauraron makon wannan shafi akwai namba ɗin da in an gan shi kun ga abin da aka rubuta cikin rubuce-rubucen da aka yi duk wanda ya gan shi idan Allah dan annabi kaka hesitate ka kira wannan namba ɗin da ake neman sa wannan bawan Allah da kuka gani to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu malam habibullah Masha Allah. Mala Abibullah shi wannan bawan Allah da ya bar gida kwana nawa kenan ko wata nawa kenan da ake neman sa. A ya tafi So a 22 Ramadan kenan ya Najeriya ya hau mota a Lagos. Ya so mai Ramadan A 27 Ramadan ni da shi ba waya. ya ce min yana kan tafawa a gida har na ce mishi Allah ya kawo ka yaro ba da adam daga baya kuma an ji su shi kenan yau kimanin kwana goma ko kuma kwana takwas. To shi wannan bawan Allah a shekarunsa nawa kuma yana da tabon hankali ne? Bai da tabon hankali. Na, yana da hankali sarai. Na. shekarunsa nawa zai kai 30 years kun bincika inda ya kamata a bincika sosai domin na tambaye ku amma ina son bincika kuma su ji ne kun bincika duk inda ya kamata a bincika sosai Amma kun san abin da ya kai sa Lagos? Eh, yana kasuwanci ne da kuɗi a hannunsa kenan eh inda kake magana akwai wani yana kuwa bagar yana shigowa ciki wanda ke kara ina ne ko don Allah ya yi hakuri eh inda kake magana da ka ja bayan wani na kuwa bayan ka maganarsa na shigowa ciki Very good. Ok, shi ɗan kasuwa ne da ya bar gida da kuɗi a hannunsa kenan. Ok, shi ya shiga mota, to motan da ya shiga motansa ne ko dai a public vehicle ya shiga. Motan da ya shiga dai zo back to Maiduguri, motan kansa ne ko dai a public transport ne. Eh, ok, public transport. ya hau Ok, amma bayan haka da ya shiga mota ya ce zai zo maiduguri ko da shi kun tabbatar yana cikin mota yana zuwa maiduguri Masha Allah, masha Allah. Bayan haka tun wannan lokaci ba sake jinsa ba kuma. babu wanda ya kira shi ba na kai ba ne ba to amma wayan da ka kira shi da shi wannan waya yana aiki ko dai wayan na nan a rufe bayan shiga harin ne ka kan switch on ne cewa okay wayan don Allah wanda ke magana bayan kan nan yana yana ana magana da duniya ne yana distraction mu gaskiya Shisa wayansa yana nan a wayan da ake magana shi kuma yana nan a rufe wayansa ya mutu sa'an nan kuma shi kan kansa ba san inda yake ba. To, a yanzu a misali wala Allah mu ɗauke shi cewa yana kallon mu ko da ke mu ɗauke shi yana kallon mu in yana jinka wani irin sako za ka ba shi kuma ka ba wa duniya sako. ala rasulillah abin da muke so a yanzu in kuma shi yana ganin wanda sauraron mu ko kuma wanda yake kusa da shi yana jin ɗan suna neman su ɗaya a rufe ba san har da yake ciki ba siyasa ana neman sa muna nema taimako daga wani ɗan uwa duk wanda ya ga wanda ba Allah da hoton shi an sa a kan platform ya taimaka da tuntune lambobin da aka sa a cikin wannan platform ga shi na dama ne kaza a guri kaza muna neman haka daga wajen al'ummar musulmai na duniya gaba daya ya sunan shi eh Allihu eh, Lawan. Alli Lawan. Okay, okay, Alhaji Lawan. Okay, to jama'a wai a ah, wannan bawan Allah mai suna Alhaji Lawan Dan kasuwa ne ya je ya yi kasuwanci a Legas da kuɗi da yawa a hannunsa ya je ya yi kasuwanci a Legas da kuɗi da yawa a hannunsa ya kirawo a jama'ansa bi mana iyayensa da abokansa zai zo ya yi kasuwanci ya kare zai komo back to Maiduguri Kuɗin a hannunsa ya je shiga public transport amma tun wannan lokaci tun cikin watan Ramadana tun wannan lokaci har wa yau ba gan shi ba kuma wayansa a rufe yake wayansa ya mutu yana nan a rufe sa'annan shi kan kansa ba jinsa ba gan shi ba don Allah iyayensa na neman sa iyalinsa na neman sa ido a rufe kai da ka gan shi ko ka ga wanda ya gan shi ko ka ga wani inuwan shi ma don Allah ko inuwan shi inuwan shi ka gani ga namban su a sama don Allah don annabi ka faɗa a je a ɗauko shi ana neman shi ido a rufe a ah, ɗan kasuwa ne da ya je kasuwanci kuɗi da yawa a hannun shi ya ƙari kasuwanci daga Legas ya je Legas sai kasuwanci kuɗi da yawa a hannun shi ya ƙari ya kare kasuwanci zai komo back to uh, Maiduguri ya shiga public transport ba a ji shi ba ba ji inuwan shi ba ba ji kominsa ba wayansa kuma a rufe yake dan Allah dan annabi cigiyar da ake kenan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a sunana sarki zaki MKK dan Allah Salimu kankan zuwa anjima muna da program da zamu yi Allah ya yarda. Masha Allah.